Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren talata 17 ga watan Satumban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da kuma alfa rediyo a birnin kubasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barka mu da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da Adiza Kyari muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan daren. To ko bayan ko gaba jin labarai za ku ji kalaman shugaban hukumar EFCC Ibrahim magu a yayin da ya halarci wani taro da muryar Amurka ya shirya inda yake musanta cewa hukumarsa ba tana farautar 'yan adawa ba ne. a kan wannan batu ne kuma za mu nemi mu ji ra'ayoyinku. Shin kuna ji ko aiki EFCC yana tasiri a yaƙi da ake yi da cin hanci da rashawa a Najeriya? Lambobinmu kamar kullum su ne biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. afghanistan ashraf ghani ya kaucewa wani hari da aka kai a lokacin da yake zagayen yakin neman zabensa a ladar parwan wanda ya kashe mutane 24 tare da raunata sama da 30 a yau talata shugaban yana dab da gabatar da wani jawabi ne lokacin da wani dan kunar bakin wake yake kan babur ya tayar da nakiyar da ke jikinsa kusa da harabar barikin soja inda ake gudanar da taron nasrat rahimi mai magana da yawon ma'aikata harkokin cikin gida uh, na afghanistan ya aika da sakon twitter da cewa babu wani da ke cikin ginin da ya ji ciwo an kuma ci gaba da gangamin bayan harin kasim sangin shugaban asibiti na farwan ya faɗa wa murya amurka cewa mutanen da suka mutu da waɗanda suka raunata an garzaya su zuwa asibitin lardin ƙungiyar taliban da ke afghanistan ta ɗauki alhakin kai harin tare da gargaɗin mutane da su nisanci wuraren gangamin ko tarukan siyasa da yin alkawari kai ƙarin hare-hare kan wasu ayyukan zaɓe. China ta ce wani jami'in gwamnatin ƙasarta za ta yi tafiya zuwa Amurka a wannan makon domin gudanar da shirye-shiryen sake zama babbar tattaunawar cinikayya za a yi a watan gobe. Kamfanin dillancin labaran na China Xinhua ya ce mataimakin ministan kudin Liu Min zai isa Washington gobe Laraba don tattaunawa tare da takwarorinsa na gwamnatin Trump don share fagen babbar tattaunawar ƙasashen biyu wanda zai gudana ne a birnin Washington. An yanke shawarar gudanar da wani zaben zagaye na tattaunawar ne a farkon wannan watan lokacin da mataimakin firaministan china louis he da manyan jami'an cinikayya na china suka tattauna da jami'an cinikayya na amurka robert latizer da sakataren baitul malin amurka steven munich ta wayar talho bangarorin biyu dai sun gudanar da wasu zaman tattaunawa a watan yuli amma ba a samu wani babban ci gaba ba game da rikicin cinikayyan tsakanin manyan kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya amurka da china sun shafe fiye da shekara guda suna saka wa juna haraji wanda ya faro lokacin da shugaban amurka donald trump ya nemi sauyi a harkar kasuwancin kasar da china kasar china ta ce manufofin cinikayya amurka na neman mayar da ita ne baya kawai lamarin da ya saka rashin tabbas a kasuwancin hannun jari ya kuma jefa kamfanonin shiga wani hali ta yadda za su yi da harajin da aka kaka ba musu labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban amurka donald trump ya ce duk wani harin da sojojin amurka za su kai wa iran zai zama daidai da harin da aka kai akan uh, matattun man fetur din saudiya yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya litinin a farfajiyar fadar white house an tambaye shugaba trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi na daura laifin harin na saudiya a kan iran sai ya ce ina ganin muna da ra'ayi iri daya muna kokari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin shugaban ya kara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan lokaci A yammacin jiya, Trump ya faɗa manema labarai a ofishin fadar White House a yayin ganawarsa da Yarima mai jirin gado na Bahrain, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, cewa duk da ba a san so yin aiki da Iran ba, Amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. Trump ya ƙara da cewa duk da cewa mun faɗi hakan, amma tabbas mun fi so mu guji hakan. a yau talata falastinawa ke kada kuri'a su a eh, zaben da zai gudana wanda prime minister benjamin netanyahu ke fuskanta kalubale daga abokin hamayarsa tsohon hafsan sojoji benny gantz kuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewar zaben za a yi kara jini biri jini da jam'iyyar netanyahu mai tsatsauran ra'ayi da jam'iyyar gantz babu wadda kuma za a iya cewa za ta lashe a kasarin kujeran 120 na 'yan majalisu jam'iyyu goma na iya lashe kujerar majalisar isra'ila wanda hakan na iya ba a victor liberman damar kafa gwamnati wanda kuma ya taba zama ministan tsaro kuma na hannun na hannun damar Netanyahu, amma a yanzu ya zama abokin karawarsa. Shi dai Liberman ne shugaban jam'iyyar Baitenu Party kuma yana iya samun ƙarin 'yan majalisu daga biyar zuwa goma. takin yakin neman zaben nashi shine a sake mai da Isra'ila daidai, takin da kuma yake nufi a mai da ƙasar ta koma ta farkin jam'iyyun mutanen da a ƙasar. a lokacin gangamin yakin neman zaben shi ne a ƙarshen jiya litinin Netanyahu ya ce idan ya lashe wannan zaben karo na biyu zai tabbatar da cewa an biya Falasɗinawa dukiyoyinsu da aka lalata a yankin West Bank lokacin wata zanga-zanga. duniya kina aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla taron da sashe hausa na murya amurka ke gudanarwa a babban birnin tarayya abuja ya samu halartar wasu masu fada a ji a najeriya ciki har da shugaban hukumar efcc da ke yaƙi da masu yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa ibrahim magu inda ya yi wa mahalarta bayani kana ya tattauna da wakilinmu hassan mai na kaina ga dai ƙarin bayani daga hassan wannan aiki naku musamman voice of america da suka tara ku a wannan wuri sun gina nasu tarihin ne da ayyukansu bisa ga tsayawa su yi aiki kamar mutanen da dama an yi training ɗinsu ne ba wai wanda kawai sun tashi rana ɗaya sun shiga wannan aikin. Yau wasu hamshakan 'yan Najeriya biyu sun kawo ziyara ta musamman zauren taron da muryar Amurka ke gudanarwa a nan Abuja da wasu jagororin kafin yada labaran da take hulɗa da su a ƙasashen Afirka ta yamma. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya wato EFCC, kwamishinan 'yan sanda Ibrahim Magu shi ya fara isuwa zauren taron har ma ya yi ƙarin bayani ne dangane da aikace-aikacen nasu. Akwai kishin a taimakawa jama'a shi ne ya sa aka shiga wannan kishin a yi adalci. I don't know, ta gane ko? Mm-hmm. Akwai neman kishin a yi adalci. So duk mu tashi mu tsaya mu taimakawa so da yara na gaba na wajenmu za su za su samu eh, zaman lafiya. Alan Gubro, akwai waɗanda suke cewar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuke yi kamar kuna mai da hankali kan yan adawa ne akwai waɗanda suke ba wani adawa. To eh, eh, Niyami da dariyan da aka yi aka musu hukunci suna prison su wani fati suke kai an neme ka an zo an neme ka AFC ta zo ta neme ka to ko me yasa yanzu aka daina jin ɗuriyar hukumar ta ba kamar a baya ba ana so ne a yi bincike cikin asiri ba za ka dinga fita kana dinga eh, kasan asiri ce ba za ka fita kana eh, lalata cikin jarida da cikin so in ban wuce abin kana bari jama'a suna sani ba za ka samu nasara. shi ma tsohon shugaban kwamitin harkokin kasashen waje na majalisar dattawan najeriya sanata shehu sani ya yi zoron taron inda ya jawabi na minti goma sha biyu da dakika talatin. duk wanda ka ga yana aikin gidan rediyo ko aikin jarida ya sani tamkar shi kaman soja ne wanda ya sa rayuwansa a layi akwai abin da zaka faɗi na wani bai ji daɗin shi ba daga lokacin ka zama makin shi akwai abin da zaka faɗi wani ƙungiya ba su ji daɗin ka ba kuma sun sa ka a layi akwai irin ayyukan da kake yi ko dai na gwamnati ko gwamnati da ke kan mulki ko 'yan adawa ba su ji daɗin ka ba sun sa ka muna da list daban-daban na 'yan jarida masu aikin gidan rediyo da suna fitowa da gidan rediyon nan ake atakin nasu ba ma maganan wai gonar ta kama su ba a'a ai atakin ɗinsu har gida a tura musu mutane akwai su da yawa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria da a gaida Hassan Maina kaina. a kan wannan batun ne kuma za mu nemi mu je ra'ayoyinku ko shin aikin da EFCC take yi yana tasiri a yaƙi da ake na cin hanci da rashawa a Najeriya. To sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington. Yanzu ko karfe hudu ne da minti arba'in eh, minti arba'in da ɗaya a nan Washington. yanzu lokaci ne da za mu buɗe muku wato lambobinmu domin ku kira mu kada manta lambobinmu su ne biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. daga cikin Lagos kuma ga Batushin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da dai jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira da farko daga Kaduna, wane ne a Kaduna? sunana alhaji abdullahi muhammad akwata to alhaji muhammadu muna kamar yadda kuka ce maganan yaki da cin hanci ko da rashawa hmm. to alhamdulillah ana daidai gurgudu yadda mutane suke gani a ido amma wani lokaci gaskiya baya tafiya kamar yadda ya kamata saboda hmm. eh, su yan hamayya kamar farautan su ake yi amma idan za a bi bai daya kowa da kowa a yi amfani da sanda daya da ke kowa da kowa ba abin da ya fi shi kyau insha Allah to mun gode kwarai da gaske mun gode za mu je jihar zamfara wani ne a zamfara a zamfara musa a kaya ne daga nan a sai gunja to malam musa muna sarin abu abin yake saurari ne kuma kudin da aka ce ana ansa ya kamata mu gane nawa ne ake ansa ba kama kai kai kai kai kai kai kai malam musa ka yakuri da allah ka sake kira ban samu matsalar abin da na'ura ne na haka um, mun samu kira daga nasarawa wane ne a nasara Eh Abdullahi ne daga cikin garin lafiyan bari bari na Saratu. To Malam Abdullahi duniya na sararin ka. To abin da wayannan suke suna kokari ya nasu. Hmm. To amma abin nishaɗin nake da shi shine. Hmm. Suna fadan suna karban kudi suna karban kuɗi. To mu ba ga abin da suna da kuɗin ba fa. Na'am. Yawwa. Shine. Yawwa. To mun gode kwarai da gaske. yawa ok to ba laifi bari mu je jihar sokoto wane ne a sokoto wane ne a jihar sokoto da alamar shi ma layinsa ya dauke jama'a kada a shafa ana sauraren wato sauraren mu ne a nan muryan amurka tambayar mu a yau wato ita ce menene ra'ayinku shin kuna ganin aiki da efcc ke yi yana tasiri akan yaki da cin hanci da rashawa a najeriya to bari mu je bauchi wane ne a bauchi Mazirabi mai kreda. To, bismillah ma rabu. Na magana kan menene yau. <laughs> muna tambaya ne shin aikin da efcc ke yi yana tasiri a kan um, yaƙi da cin hanci da rasha a najeriya gaskiya magana yaƙi da cin hanci da rasha a najeriya kan maganar yan adawa kawai ke karewa ra'ayinka kenan to mun gode bari mu je jihar katsina wani ne a katsina umar muhammad ne da guntuwa to malam umar muna sarinka ka to wannan abu yana yin tasiri domin abubuwa suna raguwa sosai hmm. eh kuma Allah ya kare ibada da sa'a amin sun amin mun gode kwarai da gaske malam umar muhammad daga puntuwa jihar katsina to kogi bauchi har yau dai muna kuma bauchi wane ne a bauchi mutum na biyu sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to a gaida malam ayuba duniya na ka. to alhamdulillah baba ba yabo ba fallasa ba fallasa haka kuma muna so lallai muna so su kara kokari akan kokarin da suke yi to lallai shi ai satan kudin gwamnati baya da amfani baya da muhimmanci na gode mai magana ayuba garba imam kacin madaki a jihar bauchi na gode to ba laifi bari mu sake komawa jihar katsina wane ne a katsina sharfuddin shamsuddin to shamsu sai kaɗan cire burya da alama shamsu to gaskiya abin da ke wasana a hukumar efcc ba wa yan adawa ba kawai ana kama mutane amma ba mu jin abin da ake nufi da an ce da ba an kai kasu zuwa ba mu kalbin nesa to to mun goge kure da gaske man shamsu to ba laifi man shamsu yawa bari mu je jihar yobe wane ne a yobe abdullahi musa aiwai ne to malam abdullahi bismillah to wannan abin nan din da fcc suke ya yi kyau mhm. kuma amma da allah kare ta kaita akan yan adawa ne kawai zama kowa da kowa ya ci kudin gwamnati a rike shi a yi masa hukuncin da ya dace. To amma baka ji da muka yi hira da shugaban EFCC Ibrahim Magu ya ce ba 'yan adawa kaɗai eh. ake abin da ba yana shafan kowa har ma ya ambaci wasu da ake ganin 'yan jam'iyya ce mai mulki to amma har yau kamar kai kana da wannan ra'ayi cewa 'yan adawa kaɗai ake farauta? eh dai ni ina so ya zama dai kowa da kowa ne da yan adawa da wadda ba yan adawa bai zama kowa da kowa ya cikin gwamnati a rike shi a masa hukuncin da ya dace to mun gode mun eh, gode yawa bari mu je jihar Kaduna waye a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gaishe ka malam Musa na gode baba baba barka da dare yawa Baba kwana biya aiki. Alhamdulillah. Bismillah muna sarin ka Alhaji Musa. Kamar da ka faɗa suna na Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Mm. To gaskiya al'amari idan muka ɗauki kamar inda abokina ya faɗa baya ruwa fallasa. Mm. To amma gaskiya muri abin da muke fata ne a ƙara ci gaba da jajircewa da wannan magana aiki kuma gaskiya an dai har ana so aikin ya tafi da ya kamata to a yi ba sani ba sabo ka yi tunanin cewa wannan gwamna ne na apc a ki tura mai ko kuma a ya sauka a akan dan apc ne a ki tura mai a tura dan pdp to ya kamata dai a yi abin bai daya kuma da karshe ba ba abin da muke so muna kira ga su wannan hukumar efcc kudaden da ake kamowa ya kamata yadda talakawa suke kukan akan wasu abubuwa ya kamata a rika fitowa da su ana so wani abu domin a tallafa su kan talakawa domin samu ci gaba a da to mun gode alai musan fatan alkhairi ko muna godiya hello eh. kana ji na baba bari mu je jihar katsina wane ne a katsina lauyi ne daga dan musa jihar kaduna to bismillah muna sauran ka to gaskiya wannan al'amari mun ji da aka sanya wannan shiri a wannan lokaci saboda an yi tsara kan gaba kusan gaskiya kowane dan najeriya dama abin da ke ci mai tuwa kwarya kenan yana sauraron yaje da hukumar nan za ta rika da al'ummar nan suka zalunci al'umma a baya amma kuma ya eh gashi shin dukkan wajen yake shine musulmi da mai kama da wanda ake kama shiru ba wani bayani har yanzu shiru muke ji to amma kuma yanzu suna aiki to shi kuma aiki abin shi a shine aiki ko ko kai ya kake gani hmm. saboda tsakani da Allah ni ko arab bakin dan Najeriya na ma da basa ba matsala ba ce saboda tsakani da Allah babu wanda bai samu hukumar nan ido ba kan yaga tana aiwatar da aikin da aka dora ta akan shi san inda matsalar take faruwa ba to mun gode da haka muna duban hanyar su su canza aikin nan bai ba magana adawa ko ba adawa ba shi mun ke magana akan shi ba kawai ba wanda suke kama amma san kama kawai ba su hukunta to mun gode kwarai da gaske mun gode bar mu sake komawa jihar Bauchi wane ne a Bauchi Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Alhaji Abubakar Garba suna na daga Bauchi. To Alhaji Abubakar duniya na sararin ka. To madalla da suke faɗa cewa wai mutanen PDP kawai aka sa a gaba su waye suka yi shekara goma sha shida suna mulki. Bismillah bismillah muna sararin ka. Yake su waye suka yi shekara goma sha shida suna mulki kasar nan ba 'yan PDP ba ne. duk an kama su an ji ana kwace abubuwan da yake harin shine za a ce yan adawa yan wani yan adawa apc mai shekara hudu ne kwata kwata sai akan mulki mutane ne suka yi suka yi zalunci kuma ana kama ce wai yan adawa yan adawa wani yan adawa ake kama su ne suka yi mulki shekara goma sha shida saboda haka duk abin da ake kamawa su su ake kamawa saboda kar a ɗauki cewa wai a'a ana yi wa yan adawa yan adawa yan adawa ba ba yan adawa kaɗai ba duk wanda ya sha ba in wa'anda ma suka cikin gwamnati ne yanzu akwai wasu yan pdp to mun gode kwarai da gaske alhaji abubakar har yau dai muna a jihar bauchi yakubu wani ne a bauchi mm-hmm. musa nasiru ne daga zagare. to musa nasiru muna saurin ka mm-hmm. wato ita hukumar efcc kamar yadda mutane suke faɗa ko kamar yadda muka gani alal hakika an kama yan adawa kuma kansu ake hukunci don ga sunan 'yan jam'iyya wanda ba na adawa ba za a kama kuma za a shika haka ita gwamnatin tarayya ce adalci dama adala ne sai adalci duk wanda aka kama ya karɓi kudin gwamnati amma a ce fitar da shi shi ne mafi ala musa na sirri daga azare to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar adamawa wane ne a adamawa na yanu sabuwa na'am irin sabuwa daga wannan kar man. oh to to to to ma ina inu sai muna saurin ka madalla wannan abu na ke magana kai ba magana yan adawa ko ba yan adawa ba ne kawai idan dai har mutum yana da laifi dole ne a kama shi in ma dan adawa ba adawa ba akwai dan gari mu mai suna david lawan kuma eh, a haka din yana apc kuma kuma apc suna bincikensa daga wannan dai kawai mu dai muna yabawa aikin da suke yi ta mun gode kwarai da gaske malam inusa daga jihar adamawa jama'a kada ku amma kuna sauraron sashen hausa ne na murya amurka a birnin washington dc to ina jin iya abinda za mu iya ɗauka kenan saboda lokaci kuma mun gode da duk waɗanda suka kira mu madalla yanzu kuma sai wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar da ke shirye-shiryen tankaɗe da rariya na wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na 'yan wasar da ke bugawa a gida ko a nahiyar ta Afirka da ake ce shan. inda jamhuriyar ta Nijar ta shammaci Burkina Faso a ranar Lahadi da ta gabata a Star General Sani Kunce na babban birnin Yamai. Nijar din ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi ta hanyar Ibrahim Abdulaziz da ya ci golan Burkina Faso da bugun mutuwa daga mita talatin kuma daga nan sai hilin kwallo na babban birnin ya mai ya basge da kuwa. Nijar dai za ta goga da kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast a ranar 22 ga watan nan na Satumba idan Allahu ya kai mu a wannan tankaɗe da rariya na wasannin shan. Duk dai a jamhuriyar ta Nijar a ƙarshen makon da ya gabata ne taron majalisi na hukumar wasan kare kai ta Nijar ta Taekwondo wadda ke taka rawa a duniya da nahiyar Afirka da wasannin Olympic yanzu haka taron na majalisin ya sake zaben Honorable Sumana Sanda a matsayin shugabanta wanda zai ci gaba da jagorancin hukumar ta wasannin taekwondo wannan ko a zaben da ya hada shi da ibrahim hinsa da ya samu kuri'u 52 yayin da sumana sanda ya samu ƙuri'u 136 a yau talata ne ake can yanzu haka ana karawa a wasannin club club na turai na kwallon kafa da suka kasance zakaru a kasashen su na champions league inda napoli ta kasar italiya na karbar bakuncin liverpool ta kasar ingila mai rike da wannan kofin sai borussia dortmund ta kasar Ja. jamus da ke karbar bakuncin fc barcelona yayin da olympic lyon ta kasar faransa na gogawa da zeni st petersburg ta kasar rasha sai inter milan ta italia da slavia prague ta kasar republic jack yayin da karon daga rago sai rago za a yi shi ne a ranar gobe laraba tsakanin paris saint germain ta kasar faransa da real de madrid ta kasar spain sai atletico de madrid ta kasar spain da juventus da turin ta kasar italiya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga ajiza kyari ta dawo da labarai amma a wannan karo a takaice ministan Ashraf Ghani ya kaucewa wani hari da aka kai a lokacin da yake zagaye yakin neman zabensa a lardar Parwan wanda ya kashe mutane 24 tare da raunata sama da 30 a yau talata. Shugaban yana dab da gabatar da wani jawabi ne lokacin da wani dan kunar bakin wake da ke kan babur ya tayar da nakiyar da ke jikinsa kusa da harabar uh, barikin soja inda ake gudanar da taron. china ta ce wani jami'in gwamnatin ƙasarta zai tafiya zuwa amurka a wannan makon domin gudanar da shirye-shirye sake zaman babbar tattaunawar cinikayya da za a yi a watan gobe kamfanin dillancin eh, labarai na china Shinhua ya ce mataimakin ministan kuɗi Leo Min zai isa Washington gobe Laraba don tattaunawa tare da takwarorinsa na gwamnatin Trump don share fagen babbar tattaunawar ƙasashen biyu wanda zai gudana ne a birnin Washington. shugaban amurka donald trump ya ce duk wani harin da sojojin amurka za su kai wa iran zai zama daidai da harin da aka kai akan mata tun mata matatan man fetur din saudiya yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya litinin to duka duka iya abin da za mu iya kawo muku a wannan daren kenan sai da safe za ku ji wasu abokan aikinmu za su zo muku da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin adiza kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya ba da umarni wato malar hailo haile da kuma injiniyanmu na wannan dare mr aidan Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku. Allah ba mu alkhairi na nasa amin su amin salamu alaikum.